rubutu da zan karanto muku wannan zazzafan littafi mai suna gadar zare na shahararriyar fasihar marubuciyar nan Hauwa A Usman Jidda masu saurare idan ba ku manta ba mun tsaya ne a inda munir ya ji harbin bindiga ya tashi ya leka ta windo ya gano manya-manyan kati har guda bakwai sun doso gidansa tashin zainab ya yake ce mata ta shiga yan fashi na miƙewa zainab ta yi a zaburi ita ce to yanzu ya zami wani mahaukacin bugu suka yi wa kofar da ya sa ta balle babban cikin su ne ya sa yaransa su shiga ciki su yi masa waje da mutanen gida su zainab na kokarin buya aka banko kofar ɗakin da karfin tsiya zagaye su yan fashin suka yi da bakin bindigoginsu suka ta su zuwa falo inda babban su yake zaune ya ɗora kafa ɗaya kan ɗaya da ƙarfi aka durƙusar da munir a gabansa sai da ya kama ƙare musu kallo kafin ya ce ina kuɗin da ka shigo da su jiya ya yi maganar cikin izza da wulaƙanci cikin rawar baki munir ya ce ni ban shigo da wani kuɗi ba jiya wallahi gyara zaman sa ya yi sannan ya ce kaga ba wani abu ne ya kawo mu ba ba kuma ɓata lokaci ne ya kawo mu ba bana son rainin hankali raina kuma ya zo yana ɓaci kuma ba na son na yi losing control dina, dan idan na yi komai yana iya faruwa amma idan ka ba misalin alin za mu tafi ba tare da mun yi maka komai ba da ka ba mu ma da tuni mun yi tafiyar mu amma idan ka ce za ka tsaya bata mana lokaci ka yi mana gardama wallahi sai na yi maka hukunci mai tsananin gaske ta yarda har ka mutu kana nadama da da na sani cikin kuka Zainab ta kalle shi ta ce dan girman Allah ka rufa mana asiri ka ba su duk abin da suke so ko ma nawa ne ka ba su su tafi kamar yadda suka ce ce please ta yi maganar cikin rikitaccen kuka cikin tsumamanir ya ce wallahi babu kuɗi a gidan nan sai dai idan cek zan rubuta muku ko kuma na yi muku transfer ta bank wani mahaukacin mari shugaban yan fashin ya maka masa kin matsanancin fushi ya ce ka ma raina mana hankali to ka shiga hankalinka dan kaga ina bin ka cikin sauki da lallashi zan baka dama ta karshe na kuma yi maka tambaya ta karshe wacce daga ita komai yana iya faruwa ina kuɗin da ka shigo da su gida jiya shugaban yan fashin ya kuma tambayan manir cikin tsama manir ya ce wallahi tallahi ba kuɗi a gidan nan amma ku caje gidan kaf idan har kun gani ku ɗauka kallon ɗaya daga cikin 'yan fashin babban siyayi sannan ya ce je ka kira shi ba musu ya fita bai daɗe da fita ba suka dawo tare da mai gadin gidan kai manir ya ɗaga yana kallon mai gadin gidansa shugaban 'yan fashin ya kalli manir ya ce waye wannan a tunanin ka shi mutumin kirki ne ko kana tsammanin aikin gadi kawai yake yi maka to idan baka sani ba yau ka sani shi ɗan fashi ne kuma duk gidajen da aka yi wa fashi a unguwar nan shine da sauri manir ya ɗago kai yana kallon mai gadinsa da suka shekara ashirin tare tunda ya aure yake masa aikin gadi bai kuma taɓa canja shi ba cike da mamaki manir ke kallonsa cikin rawar murya ya ce dauda kai ne dama kai mugu ne mai fuska biyu a zalimi maci ai manir bai ƙara ba ya ji tawo an ɗauke shi da mari an kuma maka masa wani marin take hancinsa da bakinsa suka fashe kai ka isa ka tsaya a gaban mu kana zagin oganmu idan baka sani baka sani shine lidan mu kuma shine masta na haka ka kama kanka murmushi dauda mai gadi yayi sannan ya zauna akan sofa haɗi da harɗe kafa ɗaya kan ɗaya ya kalli manar ya ce manir ni ne shugaba gaba ko lokacin da ka ɗauke ni aiki a fashi da makami ka ɗauke ni kuma abin da yasa sa na zo gadi gidan nan saboda na yi fashi a gidan dauda ya kalli munir ya ce munir ni ne shugaban yan fashin da ke jihar na ko lokacin da ka dauke ni aiki a fashi da makami ka dauke ni kuma abin da yasa na zo gidan nan saboda na yi fashi a gidan nan ka san me yana na tsayin shekarun na. manar da ya kallonsa kawai yake ba tare da ya ce komai ba dauda ya ci gaba ya ce saboda halin ku na kirki da sanin darajar dan adam hakan ne ya hana na aiwatar da manufata a kanku da na ga unguwar masu hannu da shuni ce sai na yi zama na a matsayin mai gadi yayin da na addabi gaba ɗaya unguwar da fashi na san ka riga da ka san haka tunda kai ba bako ne a unguwar nan ba na yi niyyar idan na gama da unguwar nan na yi ta, amma sai na ga kai ba kamar yadda na yi tsammani ba ne shi yasa nake son ɗanɗana maka kai ma ka ji idan da daɗi manar kai har za ka kalli wani ka ce masa azzalimi mace amana macuci bayan kai ne asalin mugu tar nake kallon ka duk abin da ke faruwa a gidan nan tafin hannuna yake duk abin da kake aiwatarwa ina sane da kai da haka ka bani kuɗin da ka shigo da su jiya na yi tafiya ta. idan kuma ka ƙi komai yana iya faruwa dan ni kaina ban san me zai iya biyo baya ba jin abin da dauda ya ce ya sa gaba ɗaya jikin manir ya ɗauki rawa da tsimaɗi da kirma cikin tsuma da rawar murya ya ce wallahi tallahi ba kuɗi ba ne kayan yara ne na shigo da su kuma ka je ka duba ka gani ɗaya daga cikin 'yan fashin ya ce tab aiko dole yaran nan nan su bakunci lahira idan sun bata mana lokaci da target mu, mari dauda ya kai ma mai yin maganar ya ce ka iya bakinka akan zara da duk wani da ya shafe ta idan zan iya sadaukar da ta gaba ɗaya akan zara yarinyar mutum ce mai saurin manta sharri da riko da alkhairi yarinyar da ta ga ibtila'i da jarrabawa iri-iri a rayuwarta mugayen mutane da azzalumai sun yi wasa da rayuwarta a barci haka ta huta ta ji daɗin duniyar ta ita ma ga ta da tausayin na ƙasa da ita tana da bala'in jin kai da taimako don ko ni ta sha taimaka min haka nan take zuwa wajena mu sha hirar rayuwa tun tana yarinya karama muka saba sosai in banda ni ba mutumin kirki ba ne da babu abin da zai hana na aure ta sai dai ina bala'in tausayinta ta yadda aka wulakanta mata rayuwa aka cuce ta aka wargaza mata duniyarta amma da yake Allah mai sakayya ne gashi cikin kankanin lokaci ya maye mata gurbin komai ya musanya mata bakin cikin ta zuwa da wamman farin ciki amma sai da mugu kuma azzalimi ya nakasta mata rayuwarta dauda ya maye da kallonsa kan manir ya ce ka fara cin albarkacin zara yanzu don wallahi ba dan na san in na kashe ka za ta yi bakin ciki da matsanancin kuka ba da wallahi wallahi lahira za ka kwana shege kawai dauda ya faɗa cike da bakin ciki wani daga cikin yaran dauda ya yi dariya ce oga daman ka san allah ka san tausayi da jin kai dariya dauda yi sannan ya ce ni ma ita ta koyar da ni kuma na san komai daren dadewa mu ma namu karshen yana nan zuwa daya daga cikin yan fashin ya yi tsaki haɗi da cewa amma oga ka san ba ma fita operation mu koma haka ba tare da komai ba kallon sa dauda yi haɗi da cewa anything for guys koyi duk abin da kuke so daidai lokacin ikram ta fito sanye da kayan bacci a jikinta kanta babu dan kwali gashinta ya zuba har gadon baya hanyar kicin ta yi ba tare da ta lura da mutanen falon ba gaba ɗaya yan fashin mayar da hankalin su kanta suka yi suka zuba mata wani irin muguwar razana zainab da murna suka yi lokacin da suka ga inda yan fashin suke kallo a kiɗima zainab ta miƙe ta nufi inda ikram take haɗi da riƙo hannunta ta nufi bedroom da ita binta kawai ikram ke yi a baya ba tare da ta sani ba dan cikin bacci take wata irin gigi ta ciyar mugunyar tsawa aka daka wa Zainab haɗi da cewa zo Tsawar da ta yi sanadiyar dawowa da Ikram cikin hayyacinta. Aiko tana arba da katin ta saki ihu. Tsawa aka daka mata haɗi da cewa shut off. A tsorace Ikram ta rufe bakinta haɗi da kankame Zainab suna kuka dukansu. Gaba ɗaya 'yan fashin suka mayar da hankalinsu ga Dauda. Cikin takama ya kalle su haɗi da yin guntun murmushin mugunta ya ce, wannan ni zan ɗana ta. Ku ku yi maneji da uwarta, ya faɗa yana kallon Zainab. a hankali dauda ya miƙe ya nufi inda ikiram da zainab suke ganin dauda na nufosu ya sa zainab da ikiram kurma ihu a lokaci guda suka ƙara ƙanƙame juna shi kwamanir dama da ba lafiya ce ta ishe shi ba ganin abin da suke shirin yi wa yarsa da matarsa ya sa shi dora hannu a haɗi da fasa rikitaccen kuka mai cin rai durkushewa munir ya yi a gaban doda ya rike kafarsa ya shiga roƙonsa yana yi masa kwagiya kan ya yi haƙuri amma yadda ka san ƙara ziga shi yake sosai munir ya ruɗe ya fita hayyacinsa ya shiga dukan yan fashin yana ture su haɗi da tura zainab da ikiram bayansa ture su yan fashin suka yi suna dariyar mugunta haɗi da fusgo ikiram daga jikin zainab umarni dauda ya basu kan su yi wa ikiram zindir aiko cikin kankanin lokaci suka yi mata zindir har hiwar uwarta da ubanta shi ma dauda zindir ya yi cire duk wani kaya da ke jikinsa ya yi zirara haihuwar uwarsa ganin da gaske zai yi lalata da ikiram ya sa zainab da manira haukacewa suka shiga dukan yan fashin suna ihun kuka duk suka haukace suka fita daga hayyacinsu dauda ya sa aka rike manar da zainab gam sannan ya sa aka kwantar masa da ikiram aka rike ta haɗi da ware kafafunta zainab na ganin haka numfashinta ya ɗauke cak ta faɗa ƙasa sumamiya shi kwamanar kansa ya shiga duka yana fusgar gashin kansa haɗi da gwara kansa da bango yana kukan mutuwa a hankali dauda ya kai hannunsa kan nonon ikiram ya latsa wani irin numfashi ya ja haɗi da lamshe idansa shinshina gashinta da wuyanta ya yana sauke numfashi da ƙarfi da sauri ya miƙe ya cire wandonsa haɗi da sai da zandariyarsa ya kusance ta da ƙarfi wata irin gigi ta ciyar ƙara ikiram ta saki haɗi da fashewa da azababban kuka kamar ranta zai sosai dauda ya shiga famfin ɗinta yana in an out ɗin ikiram iya tashin hankali kan munir ya shige shi yau gashi a gabansa a kan idanunsa ana cin yarsa ta cikinsa ana sex da ita a kan idansa amma ba shi da yadda zai yi sai da dauda ya gama da ikiram sannan ya miƙe ya koma kan sofa yana tangaɗi kafin dauda ya gama dawowa hayyacinsa ɗaya daga cikin yan fashin ya yi tsalle ya faɗa kan ikiram shi Shi ma ya zura buret ɗinsa ya kusance ta ajiyar zuciya dauda ya sauke da ƙarfi bayan ya dawo hayyacinsa a hankali ya sake kai idanunsa kan Zainab da ke kwance shame-shame duk cinyoyinta a waje. Aiko a haukace ya miƙe ya faɗa wa Zainab ya fara sex da ita. Tun Munir na iya kuka saboda bakin ciki da takaici har ya gaji. Ya gwammace mutuwarsa da ganin wannan bakar kuma mummunar ranar. Gaba ɗaya kattin nan bakwai sai da suka yi sex da Ikram da Zainab a gaban idanun Munir. Tita dama Ikram tun akan Dauda ta suma saboda tsananin azaba bata san wani da ake toyawa ba. Ita ma Zainab ana ƙarshe numfashinta ya ɗauke ta suma inda wani ke durkushe yana ihun kuka haɗi da sambatu yana dukan kansa yana tisgar gashin jikinsa haɗi da buga kansa da bango dauda ya je yi mishi rada a kunnen sa yana dariyar mugunta sannan suka fita daga gida. kasa ko da kwakwaran motsi munir yayi yayi da na sanin zuwansa duniya yau yayi kukan da har ya mutu baya jin zai iya ƙara yin makamancinsa saboda tsananin tashin hankali kansa ya rinka bugawa a jikin dining table da center table har suka fashe wani irin ihun bakin ciki da takaici ya rinka yi a gaban idanunsa aka yi wa matarsa da yarsa fyaɗe amma ba shi da yadda zai yi haka ya rinka ihu yana kuka kuka yana roƙon Allah mutuwa akan wannan bakar ranar da ya gani a gaba ya sa su yana kallon su ba tare da yayi yunkurin komai ba yana ganin su kwance cikin jini dukkansu a sume suke babu mai numfashi amma kasancewar munir baya cikin hankalinsa kwata-kwata bai ma lura ba dan tuni kwakwalwarsa ta daina aiki ta tsaya cak ta tafi hutu har wajen karfe sha ɗaya da minti ashirin amma munir babu abin da ya yi ƙoƙarin yi don baya cikin hankalinsa yana jin wayoyin su na ringin amma ko motsi ya kasa zarar ta saba waya da yaranta tun misali misalin karfe tara amma yau shiru kuma sai kiran wayar take amma ba a amsawa daga ta ikiram har ta zainab da manir kasa hakuri ta yi ta sauka kasa ta tarar da momi da dadi da nasir zaune suna hira cikin raha karasawa falo ta yi ta ɗan tsaya ba tare da ta ce komai ba duk suka kalle ta momi ta ce zara lafiya dai ajiyar zuciya zara ta sauke tana kallon nasir shi ma ita yake kallo dadi ya kalli nasir ya ce tashi ka je ko magana take sanyi da da sauri zara cikin kame kame ta ce hmm, dama na kira su momi ne na ji shi su kuma na kira ikram da dadi ma duk ba a ɗauka ba murmushi nasir ya yi ya ce kid manaja ke dai kin fiye san yaran ki da yawa wallahi shine duk kika rude haka dadi ya yi wa nasir wani irin kallo kafin ya mai da kallonsa kan zara ya ce tun yaushe kike kiran wayar tasu ba a haifikin ba cikin rawar murya ta ce tun karfe takwas da rabi kuma namba ɗinsu suna shiga i e, tana ringin sai dai ba a yin fikin hannun dadi na rawa ya ciro wayar haɗi da kira numban munir na'im nur nawab duk suka fito daga bedroom suna kiran anti da momi a falo suka iske su da saurin yaran suka karasa inda zainab da ikram ke kwance suka shiga jijjiga su haɗi da kiran sunansu ko motsi babu wanda ya tsakanin zainab da ikram manir na zaune yana aikin bin su da kallo kawai bai ma san ma inda kansa yake ba ko ya fahimci me ke faruwa kuka na imi ya saki yaɗi da nufar munir yana cewa dadi anti da momi sun mutu amma ko motsi munir bai yi ba da ido kawai yake bin na'im daidai lokacin wayar dadi ta shigo da saurin da im yayi fikin yana kuka jin an ɗaga ya sa dadi sauke ajiyar zuciya zuciya haɗi da cewa hello muryar na'im yana kuka da sauri dadi ya ce na'im ina momi da antinka abinka da yaro sai cewa ya duk sun mutu a razana dadi ya mike tsaye haɗi da cewa wat da ƙarfi cilli dadi ya da wayar ba tare da ya ce wa kowa komai ba ya yi waje yana kwala wa direba kira su ma a kiɗime suka mike suka bi bayansa suna tambayar tambayarsa abin da ke faruwa zara na ganin haka ta fara kuka don ta san Samson is wrong da sauri nasir ya dakatar da direba ya amshi ki ya shiga mota ya ja ta a 36 ko fakin bai idda ba zara ta fito a guje ta shiga cikin gida a falo ta tarar da manir da ke zaune kamar mutum mutumi da sauri ta ƙarasa inda Zainab da Ikram ke kwance tsirara ta yi saurin fusgar labule ta yafa musu kafin su dadi su karasu ta faɗa kansu tana sakin kuka yaran na ganin ta suka yi wajenta da sauri su dadi duk suka shiga falon ganin jini faca-faca kuma ga Zainab da Ikiram kwance ya sa hankalin su mugun tashi babu wani bata lokaci nasu da ya fara kokarin sungumar su da sauri Mobi ta dakatar da shi haɗi da cewa Zara yi sauri ki ɗauko musu kaya mikewa ta yi tana kuka ta ɗauko kayan Zara da Momi suka saka musu kayan sannan aka yi hospital da su wajen tu'a. hours kafin a fito da su daga emergency dukansu babu wacce ba a yi ma ɗinki ba dan sun ji ciwo sosai daktan da ya fito daga emergency room din dadi yayi saurin tarasa yana tambayar sa abin da ke faruwa dakta ya ce gaskiya fyaɗe aka yi musu kuma ga dukkan alamu maza da yawa ne suka yi musu fyaɗen kuma duk waɗanda suka yi musu ba su da tausayi kwata-kwata ba su da majin kai dakta ya yi magana yana cire lab coat din jikinsa daga dadi har nasir kasa magana suka yi sai zara da ke ta aikin kuka bayan an kai su daki an kwanta makarantar da su dakta ya ba su umarnin shiga har dakta zai fita nasir ya ce shi namijin fa dakta ya ce babu wata matsala shak kawai ya samu da ya sa brand sa tsayawa sosai ikram ta sha jinya dan ta kai wajen sati uku a cikin asibitin kafin ta warke ita zainab duka duka ba tafi kwana biyar ba ta warke zara kam an shiga mummunan tashin hankali saboda abin da ya faru sai daga baya manir ya dawo hayyacinsa ya faɗa musu duk abin da ya faru sosai dadi ya yi mamakin jin dauda ne ya yi wannan aika aika manir bai boye wa iyayensa ciwon da yake damun sa ba ya sanar da su akan su taya shi da addu'a sosai suka shiga matsanancin damuwa duk gidan kowa ka gani baya cikin walwala tun da abin ya faru ikiram ta shiga cikin kunci kullum cikin kuka da bakin ciki take babu yadda zara ta yi ba akan ta ya hakuri ta dangana ta rungumi kaddararta amma ina ikiram na cikin tanshi da matsanancin damuwarta duk tara mai ta fige kamar ba ita ba zainab ko ba a magana ta zama kamar skeleton ta yi mugun baki ita ma kullum cikin kuka take bayan wata uku sosai ciwo ya ci gaba da cin jikin munir don ya gama kama gaba ɗaya al'aurarsa har zuwa duwawunsa ga wani irin ruwa mai yauki da tsananin ɗoyi da ke zuba daga jikin munir wanda ya fi na da ɗoyi da wari don yanzu kwata-kwata ya daina shiga cikin jama'a ko masallaci baya zuwa saboda wari da ciwon ke zubarwa sai da ya je kasashe har hudu india dubai jamani da china amma duk a banza saboda ko da an yi aikin ba a samun wata nasara sai rin caɓewa ma da ciwon ke karai wani irin mugun zazzabi da matsanancin ciwon kai zainab ke fama da shi kwata-kwata ba ta jin daɗin komai maniri ya yi ya yi ta je asibiti ta ki har ya gaji ya kyale ta dadi ne ya kira aminu a waya yake sanar da shi matsanancin rashin lafiyar da ikiram ke fama da ita a kiɗima muniri ya sanar da zainab abin da ke faruwa ita ma cikin tashin hankali ta miƙe jikinta na rawa ta ɗauki hijabi suka yi gidan dadi don tun da abin nan ya faru zainab bata sake sa ikiram a idanunta ba a harabar gidan suka iske dadi da nasin momi da zara sun fito za su tafi asibiti da sauri suka fito daga cikin mota dadi ya ce mu tafi asibitin tare gaba ɗayansu suka runɗunguma suka yi asibitin cikin hanzari nurses suka karɓi ikiram aka yi ciki da ita ganin gasa asibiti ya sa nir kallon zainab ya ce ke ma sai ki shiga dakta ya duba ki ko kai ta girgiza masa haɗi da cewa a'a a ɗan hasala munir ya ce haba zainab ke fa ba yarinya ba ce ba an yi ta fama da ke kenan amma kin ki ke fa ya kamata ki ringa faɗa wasu amma ki yi ta magana da ke ana fama da ke a hankali dadi ya juyo yana kallon su kafin ya ce me ke faruwa shiru manir yi kafin ya sanar da dadi abin da ke faruwa murmushi dadi ya da cewa Zainab ki je ki ga dakta kin ji please murmushi ta yi wa dadi haɗi da ɗaga mishi kai ta ce to dadi da kanshi ya kai ta wajen dakta ya bada umarnin a duba ta ita ma ba tare da bata lokaci ba aka fara duba ta bayan kamar awa ɗaya dakta ya fito haɗi da mika wa dadi hannu yana murmushi ya ce congratulations sa a kiɗima dadi ya saki hannun dakta cikin tashin hankali munir Nasiru Zainab Momi suka miki bakin Munir na rawa ya ce who is pregnant. bas Zainab ta zauna da karfi haɗi da sanya hannunta ta toshe bakinta saboda kukan da yake can ranta ta ma rasa me yake yi mata daɗi a duniya ji ta yi gwamma mutuwa ta da ganin wannan mummunar ranar shi kuwa manir in banda ina lillahi wa inna ilaihi raji'un babu abin da yake maimaitawa ya kasa yin komai yau ga matarsa da yarsa da dauke da cikin shege dadi momi da nasir da zara duk sun yi jugum jugum a tsaye jikinsu ya yi mugun yin sanyi sun rasa mai za su mace a hankali zara ta taka wajen zainab ta ɗora hannunta bisa kafaɗarta tana mammatsawa ba tare da ta ce komai ba hawayen bakin ciki hawaye ne ya fara zubo wa zainab cikin ƙorar zuciya da takaicin rayuwarta cikin mutuwar jiki hannunta ke kyarma ta ɗora shi akan cinyanta wata iriyar razananniyar ƙara mudir ya saki haɗi da haɗi da buga kansa da bango yana ƙwara ihu cikin bakin ciki yake ihun kuka yana wani abu kamar zarare a hankali nasir ya taka inda munir yake ya dafa shi haɗi da girgiza masa kai wani irin kuka munir ya kuma saki wanda ya yi masifar bawa nasir tausayi ya ji gaba ɗaya tausayin ɗan uwansa ya kama shi cikin mutuwar jiki nasir ya ɗago munir ya rungume shi yana bubbuga masa bayansa cikin kuka munir ya ce buro me na yi wani irin laifi na yi wa allah yake jarraba ta da irin wa'annan mugayen masifu kala kala wani irin mummunan laifi na aikata a rayuwata da nake haɗuwa da ibtila'i kala kala buro ka duba ciwon da nake fama da shi much wanda bayan ku yan uwana da iyayena kowa gudu na yake saboda warin da ruwan gyambo da nake fitarwa wallahi tun da nake a duniya ban taba jin sunan wannan ciwon ba sai a kaina me na yi haka da nake fuskantar kunci mai tsananin gaske munir ya karasa maganar cikin rikitaccen kuka kara matse shi nasir ya yi a jikinsa cikin rawar murya ya ce please ka daina magana irin haka kamar ba musulmi ba kai fa cikakken musulmi ne mai tarin ilimin addini ya kamata ka ɗauki kaddara ka kuma yarda da ita ba sai mutum ya yi wani laifi Allah Allah yake shi ba yana iya zartar da abin da ya so akan wanda ya so idan ka tuna duk annabawan Allah babu wanda wata mummunar jarrabawa bata same shi ba haka ma sahabbai da sauran yan adam babu wani mahaluki da zai yi rayuwa cikin zallar farin ciki da walwala ba tare da an taba shi an jarrabci imaninsa ba kai ka gode ma Allah ma da Allah ya sa kai kalar taka kaddara kenan idan ka ji kaddarar wani kalar jarrabawar wani sai ka yi sujjada ka gode wa Allah saboda taka ba komai bace kuma haka suke ci gaba da rayuwarsa su suna gode wa mahaliccinsu kai ma ka zama ɗaya daga cikinsu masu gode wa Allah a duk halin da yanayin rayuwa da ka tsinci kanka please kar ka zama ɗaya daga cikin masu yi wa Allah butulci don ya jarabci imaninsu ni dai abu ɗaya na sani shine duk abin da kaga Allah ya yi to akwai dalilin da yasa dan Allah baya taɓa yin abu babu dalili wani irin mugun tausayinsa ne ya kama dadi da momi a hankali dadi ya je inda suke ya dafa kafadar su haɗi da raɗawa nasir kai su gida ba musu nasir ya kama hannun manir yana yi mazara alamar da ta kamo hannun zainab tunda suka shiga mota babu mai yi wa wani magana har suka isa gida suna isa harabar tun kafin motar ta gama tsayawa zainab ta buɗe ta fito da gudu ta yi cikin gida jikin manir a sanyaye shi ma ya fito ya bi bayanta zara tana ƙoƙarin bin bayansu. Nasir ya yi saurin riko ta haɗi da cewa ina zaki cikin muryar kuka ta ce bin su cikin gidan zanyi kai ya girgiza mata haɗi da cewa no ki bar su suna da buƙatar privacy ba tare da zara ta kuma cewa komai ba ta koma ta zauna tana share hawayen da ke zubo mata ganin yadda take zubar da hawaye ya sa hankalin Nasir ya yi masifar tashi dan ba karamin ɗaga masa hankali kukanta yake yi ba yana jin kukanta har cikin ƙoƙarinsa da zuciyarsa a hankali Nasir ya jawo ta jikinsa ya rungume ta yana shafa bayanta abin ka dama da mai jiran kaɗan sai zara ta ƙara fashewa da kuka nasir yana son ya rarrashi zara amma bai san ta ina zai fara ba bai san mai zai ce mata ba shi kan shi zuciyarsa a karye take cikin kuka zara ta ce mu kuma irin tamu kaddara kenan haihuwar shegun yara ni na fara haifa yanzu ga shi nan momi da ikiran ma yanzu haka za mu yi haihuwar 'ya'yan zina wani irin mugun bacin rai nasar ya ji take kalar idanunsa ta canza ta koma rai gaba ɗaya jikinsa ya ɗauki rawa da kirama cikin matsanancin bacin rai na ya yi cikin matsanancin bacin rai ya yi ma motar ki ya fige ta a guje ya yi waje yadda yake tsara gudu ya sa zara ɗago kai ta kalle shi ganin yadda idansa da yanayinsa suka canza ya sa ta fahimci ransa ya ɓaci abin ka dama da mai bakar zuciya zuciya da yana ɗago ido karaf suka haɗa ido da ita saurin ɗauke idan saye daga kanta cikin sanyin murya zara ta ce please ka yi haƙuri idan na ɓata maka rai murmushi ya yi mata ba tare da ya ce komai ba ya mayar da kansa wajen tukinsa zainab na shiga gidan direct bedroom ɗinta ta wuce ta fada kan bed haɗi da sakin kukan bakin ciki jikin munir a sanye ya shigo ɗakin tsayawa ya yi haɗi da rungume hannunsa a kirjinsa yana hawaye cikin muryar kuka zainab ta ce abinda muka shafe shekara da shekaru muna nema ba mu samu ba amma sai gashi lokaci ɗaya kaddara ta bamu akalla mun kai shekara sha takwas muna roƙon Allah akan ya bamu haihuwa Allah bai nufa ba bai bamu ba amma sai kuma ta yi shiru don bata san abin da za ta ce ba tsaye kawai munir yayi yana kallon ta ya rasa abin da zai ce sai da ike kiram ta yi wata guda cir a asibiti sannan aka sallame ta lokacin cikinta ya kai wata biyar. Gidan dadi ta koma yayin da Zara ke ta aikin lallaba ta tana rarrashin ta haɗi da bata haƙuri. Tana kuma ƙara nuna mata ta yarda da kaddara. To alhamdulillah ikiram akwai tawakkali da dangana ta ɗauki kadara ta ta rungume ta hannu bibiyu tana rayuwarta kamar ba komai yadda ka san bata cikin ɗimbin bakin ciki mai tarin yawa da nadamar rayuwa yayin da Zainab da Munir suke cikin kunci da matsanancin bakin ciki kullum cikin kuka suke Munir ya shigo bedroom ɗin Zainab ya iske ta kwance tana aikin kuka a hankali ya tsuguna a bakin gadon don yanzu baya iya zama saboda ciwon da ke jikinsa Zainab ya kira sunanta cikin sanyin murya bata ɗago ba amma ta tsaye da kukanta yanzu Zainab ba za ki haƙura ki ɗauki ƙaddara ba ba za ki saka wa zuciyarki salama da dangana ba ki dubi ikiram yarki ta cikinki amma ke da girman ki da komai sai abu kike yi irin na yara kamar wata karamar yarinya wannan dalilin ne yasa ni nake kukan ikiram yarinya ce karama bata san ciwon kanta ba har yanzu amma ni tsofai tsofai da ni har da jikoki a ganni da ciki cikin ma na shege haba munir ta ya za a yi hankali na ya kwanta na samu nutsuwa dan Allah ni wallahi na gwammace mutuwata da wannan bakar rayuwar cikin kuka ta daga hannu sama ta ce ya Allah ya ubangijin al'arshi ya ubangijin sammai da kasai Allah na roƙe ka don darajar fiyayyen halitta ka kawo sanadiyar rabuwa ta da cikin nan Allah idan abin da na yi wa zara ne Allah na tuba Allah don darajar fiyayyen halitta ka raba ni da cikin nan kar ka bani ikon haihuwarsa ta karasa maganar cikin kuka can kasan makogaran manir ya ce amin sosai manir ya rarrashe ta ya ba ta hakuri sannan ya lallaba ta ta shiga wanka shi kuma ya koma falo bayan zainab ta gama wankan ta zo fitowa tana taka step santsin tayil ya kwashe ta ta yi sama sannan ta faɗo akan cikinta wata irin razanar matsanniyar kara ta saki haɗi da zubewa ƙasa a sume da gudu manar da ke falo ya nufi bedroom ɗin a kiɗime sure ta yi asibiti da ita da sauri nurses suka karɓe ta suka yi emergency da ita sai da aka yi wajen awa biyu sannan dakta ya fito da sauri manar ya tare shi yana tambayar sa abin da ke faruwa dan bata fuska dakta ya yi kafin ya ce i am so sorry cikin da ke jikinta ya zube har ma mun yi mata wankin ciki su man tsaye manar ya yi saboda tsananin murna da farin ciki dakta da ya ga haka tsammaninsa ko shak Manir ya yi saboda bakin ciki a hankali ya dafa kafaɗarsa haɗi da cewa a am so sorry ga ɗakin da aka kai ta can. Ya yi maganar yana nuna masa wani ɗakin. Da sauran Manir ya shiga ɗakin ido biyu ya samu Zainab yana isa gare ta ya rungume ta haɗi da faɗin alhamdulillah Allah maji roƙon bawansa ne Allah ya amshi addu'ar mu. Murmushi Zainab ta yi sosai suka yi farin ciki da zubewar cikin sai dare Manir ya sanar wa dadi da momi. Nasir Zainab na hospital kuma cikin ya zube har ma an yi mata wankin ciki. kowa ya yi murnar zubewar cikin musamman zara da ikram haka dai rayuwa ta ta tafiya har cikin ikram ya shiga watannin haihuwa duk wanda ya ganta ya san ta canza gaba ɗaya kamanninta sun sauya ta zama wata iriyar kalar tausai kullum cikin addu'a take Allah ya raba ta da abin da ke cikinta lafiya don wani irin yanayi take ji a jikinta jikinta yana bata kamar lokacin ta yayi kamar ba za ta rayu da abin da za ta haifa ba tunda cikin ikram ya shiga watannin haihuwa zara ta koma kwana a bedroom ɗinta kuma iya ƙoƙarinta ta wajen kwantar mata da hankali tana yi yayin da ciwo ya gama cin jikin munir har ya kwantar da shi gaba ɗaya al'aurarsa ta gama ruɓewa babu yadda bai yi da zainab ba ta koma gidan su momi ko gidan su. amma firta ta ce idan mutuwa ce sai dai ta zo ta ɗauke su tare amma matsawar yana raye ba za ta taba barinsa ba duk irin mawuyacin halin da zai shiga tana tare da shi rai da rai mutuwa ce kawai za ta raba su saboda warin da munir yake yi duk ma'aikatan gidan sun gudu har sabon mai gadi da suka yi ya kasa zama don warin yana kaiwa har bakin gid yanzu gidan babu kowa daga shi sai matarsa zainab cikin dare ikiram ta tashi da matsanancin nakuda ganin ta fara zubar da jini yasa ta yi muguwar tsorata a mai ikiram ta tara zara daga baccin da take ita ma zara tana farkawa ta ga jini hankalin ta yi mugun tashi da gudu zara ta fita daga bedroom ɗin, ta mamanta daga ita sai rigar bacci kanta ko ɗan kwali babu tun daga balo take kwalawa nasir kira duk gidan suka fito a kiɗime da gudu nasir da dadi suka yi bedroom ɗin. da sauri dadi ya sungumi ikirme ya harabar gidan wajen park zara na niyyar fita harabar gidan a haka nasir ya saurin rikota ya danna ta a bedroom ya ce baki da hankali ne jifa yadda kike amma kina kokarin fita a haka sai lokacin ta tuna a yadda take sanja kayan jikinta ta yi ta zura doguwar rigar atamfa ta sungumi laila ta yi waje da gudu har tana tuntuɓe za ta faɗi to masu sauraro a nan za mu tsaya sai ku tara a lokaci na gaba ku dai ku danna liking ku ya sharing tare da danna ƙararrawa